Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa babbar alkalin kotun ƙasa da ƙasa C.P.E Fatu Ben Suda na gudanar da wata ziyara aiki a nan Nijar. madugan adawa hamma ahmadu ya shigar da kara a kotun sidiyawo kan matsalarsa da kasar nijar a shi aka gudanar da bukukuwan sallar zaman lafiya a agadez a shirin musamman za ku shi karin bayani kan wani bincike da masana ke yi akan amfanin wasu itatuwa a nan nijar Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, babbar alkalin kotun hukunta mayar laifuka ta ƙasa da ƙasa madamin Fatu Ben Suda na gudanar da wata ziyara aiki a nan Nijar. a yau wato ta gabatar da wani jawabi a majalisar dokoki ta ƙasa inda ta yi bayani dala-dala dangane da ayyukan kotun da take yi wa aiki sannan kuma ta amsa tambayoyin 'yan majalisar ta kuma kare kanta kan batun cewa tana samun umarni daga shugabannin ƙasashen yammacin duniya da kuma na afirka na kaɗan daga cikin jawabin nata. I am not taking instructions Bana ɗaukar umarnin kowa ya kasance shugaba ne na Turai ko na Afirka. Na da woma ne ga aiki na kwarai wa'adin da aka bani amana ina kuma zartar da aiki na iyakar na. A zahirin gaskiya ina zartar da shi cikin incin kai ba tare da ɗaukar wani bangare ba. Rishin fa'inta ne da sa zucin kowane gungun mutane na iya taruwa ya je ya ga wani shugaban ƙasa don ya ce ma Ben Suda ta ɗayar gudanar da wani binciken da take yi abu ne da ba za a iya faruwa ba ni ina aiki ne bisa shaidu masu fa'ida da ke daidai da yanda doka ta shimfiɗar insha Allah da yarda ubangiji da haka zan tafiyar da aiki na har ƙarshen wa'adi fasarar kalaman fatu ben suda kenan madugun adawar Nijar Hamma Amadu ya zargi hukumomin Nijar da taka dokoki da kuma wato kake wajen tuhumarsa da laihi da kuma yanke masa hukunci a zaman kaso. Saboda haka ne ya shigar da kara a kotun Sidiyawo a ranar Asabar da ta gabata. Ko hakan zai yi tasiri a kan shari'ar da ake yi a Nijar kan wannan sha'ani? Masanin dokokin shari'a mai na Karfe ya yi wa Habibu Garba ƙarin haske. Idan madugun 'yan adawa na Nijar ta sharaɗi na doka ya ga ya dace ya tuntuɓi koti ta gaba kamar akwai wasu hanyoyin doka da ba a bi yadda ya kamata ba kenan sai ya buka kofar kotun shari'a ta sai da yawo. Ita kotun za ta sake lalai ta faɗi kuma abin da doka ta zayyana. shin akwai wani sauyi da zai bullo a'a ba wani sauyin da zai bullo domin ita koti ana iya tuntuɓarta a duk lokacin da aka kai ga ƙarshen madogara ta shari'ar haka zalika ana iya tuntuɓarta kamin ma a kai ƙarshen duk wata madogarar shari'a a nan duka abinda da shari'a ta zayyana kawai za ta faɗa halin da ba zai kawar da dukkan sharfin da shari'a ta inganta a nan Nijar. Maina karta A jiya Litinin ne kotun soja a birnin Yawunde na kasar Kamaru ta yanke wa Ahmed Abba wakilin sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI hukuncin zaman kaso na shekaru goma da kuma tarar miliyan hamsin da shida na sefa. An samu abokin aikin namu da laifin kin tona asirin ayyukan ta'addanci. Ƙungiyar 'yan jarida ta Reporter San Frontier ta nuna ta dangane da wannan hukuncin. Kaliya kan Srebar, shugabar kungiyar a nahiyar Afirka, ta yi wa tunanin Fuda Ahmed karin bayani ta wayar tarho. Yankin hukuncin euh, ya taɓa muna euh, zuciya ya kuma sosa muna jiki kwarai ganin rishin adalcin da aka yi bisa ga shari'ar da aka ma Ahmed Abba saka sako muke baiwa dukan 'yan jarida na Kamaru da su ƙauyace ma duk wani bayanin da ke bakantawa hukuma kamar wanda ya shafi tsaro akan ma ba hujja da aka yi kuma aka hukunta. a Nijar ana iya fadawa wannan tarko ga wasu maganganun bisa ga lamarin ta'addanci da ke dauke da bayani a kai da mahukunta ba su amince da su ba. Eh a shekarar 2015 ne aka kama Ahmed Abba a Marwa a arewacin Kamaru, wato a wani wurin da kungiyar Boko Haram ke yawan kaiwa hare-hare. Yau kwanaki da dama kenan da ake basa jita-jitar cewa an gano zinariya a wani wuri mai suna Tasiya a unguwar Aeroport da kuma Malam Kwara. Daraktan ma'adinai na jihar Yamai da kuma wato da makatun tuntuɓa ta wayar tarho Masa'udu Saleh ya bayyana cewa a yau da safe ya jagoranci wata tawaga wata sami wasu sinadarai domin a gudanar da bincike. kamar sauran jihohin kasar Nijar a jiya Agres ta sallaci ranar zaman lafiya ta ko kuma Journée de la Concorde bukukuwan sallar sun gudana ne tare da halartar hukumomin bariki na gargajiya na soja da kuma tsofin 'yan tawayen da wato kuma wasu baki mayya da aka gayyata wakilinmu musa mamman ya aiko mana da rahoto wanda gungun muhammad dantani ya fasara shi da waƙe-waƙe takaitaccen wasannin kwaikwayo bisa kwanciyar hankali ne ɗalibai na firamare suka gudanar da sabgar da shugabannin yankin agadas suka shirya a can hilin tarihi na flam de la paix gwamnan yankin agadas sedu saloke ya yi bayani kamar haka gare mu muna cikin kwanciyar hankali muna cikin amintaccen zaman tare duk abin da ya faru an manta da shi mun kuma mai da hankali ga gaban yankinmu da ci gaban ƙasa kasar ina girgiza ma dukkan al'ummar su damtse da ke addu'a domin girka dawamamman kwanciyar hankali a cikin wannan yanki da kasar mu baki daya wajen wasan motsa jiki kungiyar ta gudun tserere tare da haɗin gwiwar komin ta shirya kwambalar gudu mai tazarar kilomita shida matasa hamsin da biyu suka shiga gasar a cikinsu akwai 'yan mata guda biyu mu ahmed tutan babban sakatari na kungiyar Leraren ya gudana yadda ya kamata, wanda suka ci nasara an ba su tukunci Akwai kuma tukunci da za a baiwa 'yan mata na a ƙara musu kuzari, wanda suka zo na farko an ba su jika talatin, na biyu sun samu jika ishirin, na uku na da jika goma. Alkaryar da ta ƙara armashi ga wannan sabga ita ce kwambalar gudun dawakai da ɗaliban suka yi, wanda kuma sarkin agares ne ya shirya ta. A gaida Gungun Muhammad Dantani. Shirin biyan alawus na ɗaliban jami'o'in Nijar da aka soma a ranar Asabar da ta gabata na ci gaba da gudana a nan Nijar wato a nan Yamai da kuma sauran jihohi. Dangane da abin da ya shafi ɗaliban makarantun sakandare an ba da izinin a biya su alawus su kamar yadda muka samu labari daga ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa. Usaini Ahmadu Hamani shine sakataren yaɗa labarai na kwamitin ƙungiyar ta USTN. sun biya wani makaranta da ake ce ma école professionnel IAT su ne ke da mawani ke tambaya Allah su da yawa dukan su an biya su wanda ke cikin jami'o'i na maradi zandar da tawa wanda ya kamata ya biya su ya tai can nan kafin waɗuwa ranar Allah ya suna fara kuma nan ma yau wanda ke karatun ruwa yau su duka su ma insha allahu ana biyan su to ina magana allowance na dalibai na secondary ya eh, allowance din ne na secondary su ma Allah yarda an tura abin da ake ce ma ade na sami alokatar nan an tura su duka jahohi yan tsohin su ne ake da ga shirya minister din delegate na bije ya mun alkawari nan da karshen sati za a tura su mana su duka kowa a bashi abin da ya kamata da hakin shi kamar yadda muka bayyana a shirye-shiryenmu na makon da ya gabata bayan an kaddamar da shato na ruwa a garin arlit a ranar tara ga watan maris da ya gabata a ƙarƙashin jagorancin firayim minista birjira fini wato har yanzu al'ummar garin arlit na fama da fuskantar matsalar ruwa mai tsafta a cewar magashin garin moli abdulrahman an yi wa kamfanin samar da ruwan san wato jan kunne kuma a gobe ne hakan zai kawo sa a shashibirin karshen wa'adin hakan wato magajin garin na alitta abdurrahman moli ya yi wannan kashedi. Har yanzu akwai matsalolin da suka dangantu ga kamfanin gidan ruwa Sen wanda ya kasa cika alkawalin da ya ɗauka a lokacin da nike maka maganan nan. Akwai kashedi da Spain ta baiwa kamfanin Sen tun bikin buɗe shato da firaminista ya yi ranar tara ga watan Maris. In ba dan buganan buganan da muke yi da haka ne muke samun ruwan sha matsalolin sun fuskanci babi biyu na farko ma'aikatan da za su haƙo ruwan su tura cikin shato sannan sin ita ya kamata ta kula da tsare makar ruwan abin ya ishe mu mun tantamna so da yawa lamarin ya cutura wuce ranar gobe dukkan matakan ka'idar doka za a zartar da su zuwa ga kamfanin sen da ma zan ce suke kafa kawar angulu ga samun buɗi na a samu shan ruwan wannan shato. Daga nasa bangare ɗan ƙungiyar farar hula Ramar Elatufet cewa ya lamarin bai canza ba kuma yana da ban tsoro. Har yanzu muna gonar goje ba a da ya sake, ban mu ga wani sauyi ba wanda magajin gari ya yi magana a kai. Kwana ɗaya yau ma an aka diba ruwa a cikin famfuna babu, sakamakon na nan ba ruwa ko ɗigo a cikin famfunan arlet Abin bakin ciki ne a ce bayan an buɗe shato a ce har yau ba ruwa, kuma har yanzu ma babu ma'aikata da za su kula da haƙo ruwan su tura cikin shatan. A yau ɗin gama akwai angoyin da ta sitar ne ake basu ruwa. To bari mu taɓo batun kiwon lahiya a wannan shiri. Yau 25 ga watan Afrilu ranar duniya ce ta yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro. Kafin yau dai hukumar lahiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi shelar cewa an yi gwajin wata allurar yaƙi da cutar a Afirka. kasashen kenya da ghana da kuma malawi a can ne aka fi gwajin tasirin wannan allurar za mu dawo akan wannan batu a cikin shirye-shiryenmu na gaba yanzu kuma sai batun cutar sankarau inda hukumomin lafiya a filinge suka bayyana cewa cutar ta bulla a can abdulrahman idrisa shugaban asibitin filinge ya yi karin haske kamar haka Les cas sont plus éparpillés au niveau des CSI. Yanayin cutar ta yi balbazuwa ne a cikin likitocin karkara CSI. Zuwa ranar yau dai mun lissafa kamun cutar guda hamsin inda a cikinsu mutum hudu suka rasa ransu a babbar asibiti inda yawanci ta ko'ina ake kai musu yan latin A gidan likitar gari mutum goma sha ɗaya suka kamu da cutar inda kuma guda ya rasu. A garin damana mutum takwas suka kamu mutum guda ya rasu. A gawo mutum bakwai suka kamu a atal loga mutum shida masu shekaru biyar zuwa sama ne suka hi kamuwa da wannan cuta mun samu tallafin eh, magunguna da kuma kayan aiki hama na bincike a cikin kowace likita mun ajiye magunguna ga likitocin da suka fuskanci cutar da waɗanda ma eh, cutar ba ta shigo musu ba da zaran cutar ta shigo su samu su ɗauki ɗawainiyar magance ta ba tare da difficulty. Don su kuma kai tsaye cikin shirin namu na musamman. A ƙasar Nijar waɗansu itatuwa na fitowa waɗanda ‘ya'yansu na gina jiki amma kuma mutane ba su kula da su ba, kamar iccen da ake kira garbai da zabarmanci ko aduwa da Hausa wanda aka fi sani sosai a Nijar. Domin darajanta wannan iccen malaman makaranta kuma masu bincike na jami'ar Maraɗi sun kafa wani proje ta da haɗin gwiwar takwarorinsu na garin Valladolid na ƙasar Espany. bayan shekaru biyu na aikin wannan furoje a yau an gudanar da wani taro a cibiyar godiya a maradi akan haka ne shirin na musamman na yau ya mai da hankali wato malamin jami'a dr lawali shitu ya yi wa muhammadu mamman wakilinmu karin bayani partir de Wannan proje ya girku ne bayan tsinkaye da aka yi da kuma binciken da aka zartas a wuraren tare da manoman bisa ga ayar tambayar wai yaya za a yi a ƙara inganta iri na ɗayan itace masu ba da ‘ya'ya a ci wanda ake ma launi da itacen daji wa'anda kuma yau sun kasance ana amfani da su ga ciyarwa kuma suna da mahimmanci ga kare lahiya da kuma tallafa ma fannin abinci. ga su kuma suna kawo buɗi ga yin sana'a a samu abun kore ma baki kuda ta haka ne muka yi tunani muka yi nazari muka girka ma'amula da masu ilimin bincike na jami'ar ƙasar Spain da ke dafa muna ga girkin wannan furoje musamman ga neman kuɗin zubawa a tallafa bayan shekaru biyu mana aikin mun zartar da shi cikin kwamin guda hudu na ƙasar Nijar kwamin ɗin Age ta Madarunfa ta Simiri da ta tamu cikin yankin Talaberi Yau muna cikin taron ƙarama juna san fannin sakamakon da aka samu. Mun gode ma Allah, sakamakon da ya fito ya gamshe mu kwarai da gaske. Ɗauka ta fannin tallafi wajen ƙari na abinci, to bale ma fannin buɗi ga samun aikin yi. Bisa wannan ta kaka ya buɗa ma al'umma samun ƙaruwa. eh haka ne ta fuskar wajen furojen mun yi binciken lamarinsa ta hanyar ta hannu da jama'a ta yi mun yi laurai wajen manoma da tambayar wa'anne iri ke akwai cikin yankunansu da za su iya kawo buɗi ga samun abin sawa a baki ko kuma da za a iya sarrafawa a inganta su ta fannin yin amfani da su zaman cimaka daga wannan binciken da abin da lissahi ya bamu iri wanda ya fi fifita a cikin dukan yankunan shine adan zoniya digita wato kuka kenan da Hausa. Kuka yau ta kasance irin da ya kamata a inganta sosai bayan amfani da ake da ita cikin dukkan gidaje. Yau kuka ana iya sarrafa ta a maida ta lemu da ke kawo riba kwaran gaske. Haka kuma akwai wasu iri kamar su aduwa a cikin karkarar age rumfa da zandar manoma an koya musu sarrafa ɗiyan aduwa su mayar da su mai. Yanzu haka a cikin karkarar age litir ɗin mai na aduwa yana tsakanin jika uku zuwa jika hudu. Kunga ai manominsa. sa. constitue une source de revenu pour le producteur. Madalla masu rama ƙarshen shirin namu kenan na maraicen yau ga Musa sun ɗauki da labarai da harshen zabarmanci a huta lahiya.